صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين لتاف من أكشين لتاف صحيح جانع بيان العلم وفضله نا الزهيري كما أتل لتاف شين لتاف جانع بيان العلم وفضله نبض لني الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى من أتكم ونندوب باب نشاء تقت wanda ke batu akan rangwame da shari'ar musulunci ta yi akan rubutu da kuma mahimmancin rubutun a ilimi ya zama ana rubutu ana taskace ilmoma kada ya zama ba a rubutu wannan kuma zai zama mu na hamsin da biyu insha Allah wa an hisham ibn urwata an abihi daga hisham dan urwa daga babansa urwa ibn zubair babansa urwa ɗaya daga cikin alfuqaha as-sab'atu bil madina kuma malami mai mutarjamarsa tana cike da abubuwan koyi masu yawa eh. ya ce annahu ahba annahu uhriqat kutubuhu yawmal harrat lokacin da aka yi yakin harra zamanin yazid ibn muawiya yaƙar madina da yazidu yayi. wannan na cikin kurakuran da malaman tarihi suka ce in yadda za ka yi da wuya ka iya ba yazidu uzuri a ciki ya ce ta alfarmar madinan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama an kashe bayan Allah da yawa a wannan Allah ya fi mata to a wannan eh, abin nan a wannan a wannan yakin da aka yi kuma abin da ya ja shi shine tawaye kun ji shi yasa malaman mutunci ne suka rubuta a cikin aqida cewa ba a yi da yi wa shugabanni tawaye ba saboda waye bore da shugaba bi haifar da alheri ya fi ku karfi, yana da barikoki yana da barikokin sojoji da na 'yan sanda yana da kotuna yana da igwa-igwa sai ku zo ku ce ba ku yadda ba sai ya sauka ku masa bore ƙarshe ne za a yi kullum abin da musulunci yake yi shine baya son a zidda ram jinin musulmi ko a ɗaya to kun shine wannan to yawmul harrati kenan an kira wannan yaki wannan fitina da yawmul harra saboda a Madina al-harra ai tace ba da lan Madina wannan bakar yawwa al-jibal sudul mutarakkiba sune al-harra duwatsu ne bakake haka suka rika hauhawar junansu Allah ya tsara su sai suka zama sun ba da wata kaman badala kaman wata ganuwa da aka gina to shine alharwa a wannan a fitina da aka yi aka kuna littafin urwa yana cin manya-manyan malaman madina aka ƙuna littafin shi wa ya ƙuli urwa daga baya ya rika cewa wajittu law anna ingi kutubi bi ahli wa mali ce wallahi na yi burin a ce na da dukiya ta suka tafi ba da fitafan nan nawa ba Ta ji wani ikon Allah ya ce ya so a ce iyalan shi ya rasa kaga ‘ya'ya kenan da kuma dukiyarsa ya rasa ba littafansa ba wani irin algaram bil kutub ne wace irin soyayya ce wannan ta kulli tsakanin uwa rahmatullahi alai da littafai kaga wannan yana nuna yadda suke girmama ilimi al-imam shi a riwayarsa a cikin at-taqi shi cewa yayi eh, uwa yana cewa katabtul haditha thumma mahawtu na taba rubuta hadisi amma daga baya sai na goggoyi to shine sai yace fa wadittu anni fadaituhu bimali wa waladi wa anni lam amhu sai daga baya ina da na sani ina burin ina ma da na fanshi wannan rubutun nawa da iyalaina da dukiyata ‘ya'yana abin ne na nuna maka mahimmancin rubutu to shi ne alhazibul bagdadi sai ta ta'aliki a cikin taƙayyidul ilm Yace tura an na urwata mahal hadisa min kitabihi shi abokin magana ka ƙaddara al'imamu urwa ya goge hadisi da ya rubuta a littafinsa للمعنى الذي ذكرناه من كراهة الاتكال عليه farko ya goge ne saboda yana jin tsoron kai ya dogara da littafin ya ƙi hadda falamma ala sinnuhu amma yanzu da shekarunsa suka ɗau ja ya dade a duniya Wata wa taghayyara hibbuhu haddasa kuma ta canza nadima ala mahwihi iyahu sai da na sani da bai goge ba manna annahu kana lam yamhu ya burin ina ma bai goge ba li yarji'a ila kitabihi inda talaqubi ahwanihi sai ya rika koma wajen wannan littafin yana duba a lokacin da al'amura suka rikice masa hmm wa tirabi hibbihi da kuma yadda haddasa tarawawa Allahu a'lam kun sau da haka idan a lokacin da kake jin kai matashi ne kwakwalwar na da ƙarfi rubutu bai ma fa'ida ba to ka aje dan gaba ka aje tsufa wato wani irin abu ne malam sai wanda ya kai shi shi kadai zai iya bada labarin shi kadai zai iya bada labarin yanzu ka san akwai limamin da zaka samu ya yi shekara wata shekara a hamsin wani shekara arba'in ko arba'in da biyar yana hudu ba da su sun daina rubuta hudu ba sai dai su dauko kawai tsohuwa su duba kwakwalwarsu ba za ta iya rubuta masa sabuwa ba wallahi ba za ta iya kirkiro sabuwa su rubuta ba shi dai tsofaffin in wata munasaba ta zo ramadan ya zo shi kenan sai su duba sun taɓa yin hudu ba a kan ramadan sai su ɗauko sai su duba sai su ɗauko ita za su zo su gabata abin tausayi amma ya maka sabo hudu ba ba zai iya ba me ya jawo wannan tsufa ba zai iya ba to shi yasa ake son ka taskace rubutunka iliminka ka taskace shi kakkai wasa da shi fa'idoji ka tattara su wallahi za su maka amfani za su maka amfani Allah shi kyauta وعن عامر الشعبي دقى الإمام عامر بن شراحيل rahmatullahi رحمة الله عليه ce alkitabu الكتاب قيد العلم أي غبوتو da baibayin ilimi. kamar wancan baitin da muka jawo al'ilmu ilmu faydun wal kitabatu qayduhu qayyid suyudaka bil hibal wa an sulaiman ibn musa daga sulaiman dan musa a dimashqi ana ci mashi al-ashdaq saboda iya jawabinsa idan balaga da ya ce fulanun ashdaqu yana nufin wato huwa khatibun mufawwah Allah ya bashi iya isar iya isar da sako kamar su da kai bai ka san hudu incident na hudu ba ko kai ne shugaban masu asada ko ba ka fahimtar larabci zai ka ce kai wannan da gaske ke abin nan wane ne bai taba sauraron hudu ba ne ba ta burge shi ba ya ɗaga hannu ne mukabala da shi ni dai wallahi wannan bawan Allah ina san shi ina san shi a zuciyata ina jin daɗin hudu ba shi Allah akwai aja bayani to kaga abu yin wannan to shi ne sai balarabe ce ashdaq fulanun ashdaq to shi wannan Suleiman ibn Musa ana ce mishi al-ashdaq tabi'i ne ya rasu shekara ta 115 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi riwaya daga Jabir Jabir ibn Abdullah al-Ansari kaga Jabir yana cikin karshe-karshen sahabbai rasuwa rasuwa dan malamai sun suna cewa shine akhiru man mata bil Madina eh kwarai domin jabir ya zauna farko shi mutumin madina ne daga baya kuma allah mai da shi makka daga nan kuma ƙarshen rayuwa shi sake dawowa madina a madina ya rasu to jabir malamin sa daga cin almajiransa akwai ibnu jurej abdulmalik abdulmalik ibnu jurej ɗaya daga cin atba'u tabi'ina ɗin nan waɗanda suka zama su ne farko-farkon waɗanda suka fara rubuta littafi a cikin hadisi to yana cewa yajlisu ila al-alimi thalathatin tuhda fa munan ake ba sai kowa ya ji wani aji yake Allah shi kyauta za a yi bayani wallahi ba ni zan yi ba shi zai <laughs> amma kamar da mu yake kowa nan sai ba zai rasa matsayin shi ba a cikin uku a cikin ajin nan ajujuwa ga sanan uku yajlisu ila al-alimi thalathatin mutum uku suke zama gaban malami sai ka ji kai wanne ne rajulun ya akudu kullama yasma'u akwai mutumin da duk abin da ya ji daga malami to sai ya yadda zalika hatibu layli to wannan kawai mai ɗiban mai diban kirare ne da daddare ya zauna gaban malami komai aka faɗi shi ya yarda ba tantancewa komai aka faɗi kawai gaskiya ne to kaga sunayen Allahu akbar kenan Su suniyan Allahu akbar su kawai jira suke malam ya faɗa su je kawai su aiwata daidai yayi yayi kuskure ya jawo aya da kuskure ya jawo hadisi ba daidai ba hadisi ingantacce ya faɗa barifi ne mawdu'i ne batili ne su dai kawai shi kenan su yan zuga malam ne ai kabba hatibu layl kenan akwai su ko ba su Allah ya sa ba sa'ana ورجل لا يكتب ويسمع akwai kuma mutumin da la yaktubu shi kuma zai zo ya zauna gaban malamin shirin duk abinda da malami zai faɗi ba zai rubuta ba wa yasmawa amma ji kawai yake amma duk abinda za a faɗi na fa'ida shi ba zai rubuta ba fa yuqalu lahum jalisul alim to irin wannan kawai sunan shi abokin zaman malam eh daga bayan irin iren su ne masu ana cewa wane na malam wane shekara da shekaru suna tare da malamin nan amma ba su san komai ba a tare da shi ƙarshen sun zo su ba da tarihi zai ce ai su ne masu cefanen gidan mala ka cuci kanka wallahi ka yaudari kanka ko tantabar gidan ne ta zama yi kokari ka zama mala wannan ita ce gaskiya alaƙarka da malami ka ce ai ku ne yan gaba gaba ku ne yan kusa da shi ko kuke tare da shi amma kake karatu wallahi ka zalunci kanka ka yaudari kanka yasa ko gadi kake yi to ka bude littafi in ana karatu kana duba rabi rabi kuma kana duba littafinka kan ka zauna baka karatu wannan ita ce aqida ahlus sunna masu wannan zalincin su ne yan bida'a mutum zai zo ya zauna a matsayin hadimi muridi ya mutu a matsayin muridi dan malam kuma ana nan ana shirya shi shine khalifa ya'yan malam su ne khulafa umala so daga da malam ya mutu akwai wani yana tare da shi shekaru 60 da suka wuce suna tare da malam amma shi bai cancanta ya zama malami ba sai dai ne sai dai 'ya'yan malamin nan wani shila nan an yi sa'a wani ya dan zauna shekarun shi ashirin da biyar sai a su dawo waɗannan 'yan shekara sittin da biyar sittin da bakwai saba'in sai su dawo kuma su sake zama muridan wa muridan ɗan malam wannan ba tsarin sunna ba tsarin sunna shine duk wanda ya rabu malami to ya zama malami kamar gishiri ne in dai ka ratse shi to kalasa in ba kalasa ba to jikinka ya goga. in ka tafi can gaba ka dan dandana sai ka ji ai jikinka ma akwai gishiri a jiki saboda ka kusanci bangon gishiri amma kawai shi kenan mutum ya zauna baya karatu a ah, wallahi ya yaudara kan shi sannan kuma duk malamai su faɗa wa waɗanda suke tare da su su riƙa karatu kada wani ya zo ya zauna ya ce baya karatu yana tare da malami ya yi karatu shi ma ya zama mani. wannan shi ne adalci yawwa sannan kuma baya cikin adalci abinda wasu malamai suke yi na tura waɗanda suke tare da su suna jawo 'ya'yansu sun suna da rai ga waɗanda kake tare da su tinke ne ƙila ja maka baƙi suke kawai shi ke nawai ɗanka ya haddace ƙur'ani ke ka tura adaran manka yanzu kama ma'an nuhu sai yanzu in tura ma'an nuhu na yi adalci bari muku misali a aikace sai kawai in ja wani sai ce zai ja min baki shi ma ya je nemi malam wanda za su ja tare da shi ni ma ga na wani ko ba ka ake ba yawwa shi ne adalci mu gyara waɗannan abubuwan mu riga faɗa kan mu gaskiya sunna da gaske eh, waye dan manzan Allah sassanama? a faɗa mana wane ne ɗan shi wanda ya gada ya zo ya ce shi ne komai shi shi malaman wasu malamai cikin fikihu tsira in suka zo karatu wa 'ya'yan manzo Allah sallama suna fitar da fikihu cewa daga ciki kada wani ya zo ya ɗauka cewa ma aikin nan na addini dole gado aiki ne na duk wanda ya yi Allah maɗaukacin sarki ya fito da shi wannan ita ce fahimta ta gaskiya Allah shi kyauta wa rajulun yantaki wa huwa khayruhum to na ƙarshe shi kuma shine wanda ya zauna gaban malami yana tace abin da ya cancanta a ɗauka. in ya ji abin da ba na daidai bai aje kuma yana rubutawa wa qala marratan ukhra wa dhalika al-alimu ce wannan na ƙarshen shi ne ya fi kuma shi ne malami shi zai zama malami kun ji ko to yanzu sai kowa ya wa kanta hukunci ya sa kan shi a ciki ya zama ma'au ya sa shi a matsayin ma'auni a wani ɓangaren kake ana ka duba ka gani ƙana abu umar al'imam ibn abdulbar da ya ce al'arabu tadribul masalabi bi hatsi billahi larabawa suna buga misali eh, da da da hatibil layl da mutumin da yake diban kirare da daddare alladhi yajma'u kullama yasma'u da mutumin da ya kasance duk abin da ya ji kawai sai ya tattara ya rubuta min gassin abin da ya kasance ne wasaninin da kuma abin da ya kasance mai kiba in an ce gas shi ne abin da ya kasance busasshe karmasashe wanda ba kuwa a cikinsa yamin kuma wanda ya kasance akwai kiba akwai kuwa a cikinsa Wasu sahihin wasu sannan bai tantance tsakanin abin ingantacce da mara lafiya wa batilin wa haka hakanan bai tantance gaskiya da bakariya da gaskiya li'anna al-muhtatib bil layl domin mutumin da ya kasance ya zo yana ɗiba kirare da daddare rubba ma ban ma'afa zai ya ɗiban maciji kumurci fana hashattu sai wannan macijin kawai ya tsarai wa huwa ya haƙi ya zata wannan bakin macijin kirare ne sai ya ɗauka kawai sai ya sa shi a ciki sai ya tafiya kawai yana tafiya macijin nan ya fito ta nan kawai ya shi Allah shi kyauta وفي مثل هذا يقول دش ابن المعتمر اي ولا المثال اللي الإمام دش ابن المعتمر أبو سهل البصري يكي فلا يكي تشيوا أوتا أوتا بيتو تنسى قدابيو وحاطب يحطب في دجاجه في ظلمة الليل وفي سواله يحطب في دجاجه الأتم الذكر wal aswad as-salikha makruhan nazar yace wa hatibi tari akwai mai ɗiban kirare ya hatibu da ke zuwa ya ɗiba kiraren nan fi bijadihi a mayafinsa da daddare fi zulmatin laili a cikin duhun dare wa fi kuma a cikin bakin dare ya hatibu fi bijadihi yana ɗiba ya haɗibu fi dijadi yana ɗiba a cikin ƙirar a cikin a cikin tufafinsa mayafinsa al'asammar zakar maciji mai guba mai dafi mummuna kuma namijin maciji wal aswa da kuma baki as-saliha wanda ya kasance mai taba makruhan nazar wanda baka son ka ganshi ka sake ganin shi sau shi ne wannan sau da haka abin da ake so shi ne ka zama ɗalibi na gaske mai tantance abubuwa in ka rubuta bayan ka rubuta to kuma ka je ke shi sa suke muƙabala a da in an ce muƙabala ba wai irin muƙabala wannan da na faɗa ɗazidin nan ba Abin da ake nufi da mukabala shi ne ka samu bayan kwafin ka sai ka je ka samu wani kwafi mai kyau kila asalin na malamin ka sai ka rika dubawa layi na farko sai ka dubo naka shine daga baya zama ta haƙiƙi yayi shine abin da ake nufi da taƙiƙi yanzu amma da malamai suna ce mushi al'ardu wal muqabala ka bujiro da abin da ka rubuta da kwafin malaminka na asali kuma kana duba naka kana gyarawa ina na ka yi daidai shi kenan ya yi daidai da nashi shi kenan ina ne kuskure ina ka kai kuskure wajen rubuta shi kenan domin fa duk waɗannan ilmomin da yawa yan uwa musamman hadisi ta hanyar imla'i fa aka same su ba ma hadisi kawai ba duk ilmomin nan shifta malamai suke zuwa suna wa ɗalibai ana yi ana dictation Allah ya malaman Allah ya saka musu da alkhairi shi yasa in ka hanyar su zaka ji daɗi in ka ba hanyar su kasan sirar su kana koyi da su ilimin ka zai bambanta da na wanda baya koyi da su Allah ya ba mu ikon koyi da su wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in